कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया wata matashiya mai shekaru ashirin da haihuwa Kalvi Kapoor ta fara kama hanyar yin fice a Bollywood inda ta fara da salon suturu inda take baiwa mara kunya wajen nuna nata salon suturin. Ita dai wannan matashiya ta sami goyon bayar da rakiyar yayarta ne mai suna Sandavi da kuma mahaifiyarta Boni Kapoor. Kuma sunan Kapoor dai ba bako bane a Bollywood ya kasance fitacce a fagen fina-finai. salon suturun wannan matashiya dai yana ɗaukan idon mutane kuma an bi diddigin irin suturun da take sawa ya kasance daga manyan fitattun masu sana'ar suturu ne take ma'amala da su a ƙasar ta india kamar su koran juha nashi mathota da sauransu wanda su ma kun su ƙoƙarin ganin cewa duk suturan da ya fito daga gare su sun kasance masu hasaka tauraruwar ita dai hanvi kapoor ta kasance doguwar mace kuma kyakkyawa mai tafiya da kurjini kuma gashi ta yi kama da mahaifiyarta kuma kusan duk suturin ta sa ka ce da shi ta zo duniya domin ya yi tsab a jikinta bollywood ta kasance tana baiwa matasa dama da kuma goyon baya domin su ma su nuna irin tasu bajintar ko kuma hazaka a duk fannin da suka bukata. सजती है शहनाइया सी राहों में के जैसे बजती है शहना